الله الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne satin Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe muna muka haɗu wannan masallaci kowanne safiyar garin larba domin mu bi littafin Allah madaukakin sarki a tsakaninmu a karanta a fassara a saurara domin mu nemi fahimta da ilmi game da ubangiji mu da addininsa da ya shar'anta mu muna fatar Allah ya gaskata mu na wannan manufan mu kuma ya ba mu lada akan wannan aiki to kamar kullum yau ma da shi ne za mu yi insha Allah a karatun mu da ya gabata kuma karatunmu ya kawo cikin suratul nahl a kusan karshe inda muka yi karatu a kan abubuwan da suka gabata tsakanin annabi al'umma ga da yan uwansa daga aiko shi gare su Allah ya yi musu nima zaɓen mafifici halitta Allah a cikinsu suka butulce masa suka kafirce ma abin da ya zo da shi suka karyata bayanin da yake yi Allah ya faɗa mana abin da ya same su na azaba da hukuba ta duniya wadda za ta sada su da azabar lahira ya faɗa muna ta'asar da yahuda suka yi game da addinin su suka bar addinin suka dawo suna kirkire-kirkire na ƙaryayyaki shi ko Allah ya bi su da gallazawa haramta musu abubuwan da suke so ya ɗebe musu kwanciyar hankali da sauran abubuwan da aka jarrabe su da su a gabani ya sada su da azabar shi ta lahira amma ƙarshe sai Allah hukin sarki domin ya gwada A azabar bayi ba ta kara shi da komai sai ce summa sannan duka baya waɗanga abubuwan da yahuda suka yi da su da qurayshawa inna rabbaka lalle ubangijinka lillazina amilu su'a ga waɗanda suka aikata mummuna bi jahalatin suka yi shi'a akan hawan aikin jahilci sun matabu sannan bayan duka su yi waɗancan daga baya suka dawo suka tuban ma Allah min ba da zalika bayan wannan ta'asar suka ce sun dawo sun kama hanyar Allah sun tuban ma Allah ga waɗancan abin suka yi wa aslam suka gyara abin da suka ɓanna na maganganu da ayyuka da aƙidoji Allah ya ce inna rabbaka wallahi ka sani lalle ne tabban ubangijinka ubangijin talika min da bayan tuban nan ai min ba da taubati wal bati, bayan tuban nan da kuma komawa ga Allah Allah ya ce lagafuru rahim wallahi tallahi mai yawan gafartawa ne ga bayinsa rahimun mai kai ne akan kun ga ashe azabar Allah yana gwada mana ba ta fara shi da komai amma kuma adalcinsa ne bai yiwuwa a ce daidaita wanda ake mara kyawawan halaye mara kyawawan gida da wanda yake ya ce ga hanya a bi. ga abin da ban so ka ayi wanga ya ce to Allah mun bi ka kuma mun bar abin da baka su wanga ya ce Allah ba mu bin ka kuma a zo ya yi musu matsayi kula. tun nan duniya za a bambanta lahira ma za a bambanta amma ba don wai Allah yana jin azabtar da su zai kara shi ba ko kuma wani abu a'a zai kara shi da komai shi yasa yake cewa duk abin da an kai nan duniya in bawa ya gano yawa ubangijinsa kuskure ya tuba mai ya dawo ya gyara abin da ya munana Allah ya ce wallahi ba ruwan Allah shekara ɗari mutu yana sabo in yadda ya gyara ɗaya rana ya tuba tuba ta zama ta gaskiya Allah shafi abincin duka zai yi wattaubatu wal hijratu wal islamu ya na ma kuma duka waɗanda da tuba da hijira da shiga musulunci sukan shafe duk abin da aka yi gabanin komi bawa yayi wani laifi ya tuba ma Allah Allah ya yi aiki in bawa ya yi hijira ya bar yankin da yake ko ma'aikatar da yake ko gidan da yake ko kasuwar da yake ko abokin da an gare don ɗai neman yarda Allah ya ga wanga wuri ko wanga mutum ko wanga gari yana hana mai wa Allah da ya bar wurin nan saboda Allah ɗai to wannan abin yana yahe mai duk abin da wannan mutum ya sashi ya yi duk abin da ya yi cikin gari, nan duk abin da ya yi kasuwa nan duk abin da ya ma'aikata nan ubangiji zai yaƙi masa saboda ya ƙaurace ma wannan wurin ko wannan mutumin saboda tsoron allah da neman da allah haka musulunci in ka gano kai jahiliya kai shirka ka bauta ma gumaka kai al'ada kai tsafi kai shirka ka bi bokaye duka daga karshe ka dawo ka gane abin ga ba daidai na ba ka tuba ma Allah Allah ya ce wallahi tallahi Allah mai gafartawa ne mai cika za ka yan uwa kun ga Allah ya faɗaitar a nan ya tsoratar ce maganganu da dama amma kuma sai yadda ya tarhi a tarhi ya kwaɗaitar ga cewa ka tuba bawa ya yi maka don azaba gare ka ba ta ƙara da komi amma kai azaba ta raguwa ne gare ka na kaso ne wahala ne gare ka ba ka in azaba ta don haka tuba iya maka to shine sai Allah ya cira ta da mu zuwa ga magana annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yasa aka kawo wannan magana saboda abu biyu abin harko yahudawa da nasara kowa yana tinkaho da annabi ibrahim nashi suna ɓanna ƙwarai su kashe annabawa su aikata abin da allah ya haramta kuma su ce mu addini annabi ibrahim na muke annabi ibrahim kuma ba daɗayin allah ne a cikin talikan dole to domin allah shi wanke shi ya gwada ƙarya su kai ko ka jingina kanka gidan kwarai. ko ka jingina kanka ga mutumin kwarai in aikin ku bai zama guda ba aikin banza ne kuma jinginawar da kawa kanka ga wani ba ta taɓa kima kai da aggare a gurin Allah matukar shi ba haka nan halaye ne suke ba shine Allah ya kawo ya ba mu na wannan sannan kuma ya gwada mu girman addinin mu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi kansa addinin namu kacokan musulunci biye yake ga shirya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wannan girmamawa ne ga annabi ibrahim kuma shi kansa sai allah ya ce madaukakin sarki inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce lalle inna ibrahim aka fara harfin tauki tabban lalle annabi ibrahima kana ummatan ya kasance al'umma ne na kansa gaba ɗaya ne umma nan ga ma'ana jagora kana imaman ma'ana jagora ne kun san can bakar Allah ya faɗi wannan inni ja'iluka linnasi maza Allah ya ce zan sa ka zama jagoran talikai gaba da duk wanda ke kira zuwa ga Allah ka zan sanya ka zama kai a jagora kun ga ko in aka ce har da annabi Muhammadu aka ce bi a bi a hanya annabi Ibrahim to war rage da summa auhayna ilayka an tabi'i millata Ibrahim hanifa kago ya da shikenan ba wani wanda ya rage aka ce har da kai annabi Muhammadu ka bi hanya annabi Ibrahim ba wani wanda ya rage cikin talikai do ya kowa da haka nan ga sai Allah ya ce annabi Ibrahima wato imaman jagora ne kuduwatan abin kwaikwayo jami'an likisalil alkhairi wanda har hada dukkan ɗabi'un alkhairi wani zalika saboda haka iktara hula li kullati sai Allah saboda haka sai ya zabe shi ya sanya shi shine abada ɗayan sa duniyar ɗan da haka nan abin da ake nuhi da wato ummata abinda ake da al'umma wane al'umma ne ana nufin jagora ne wanda ke karantar da mutane addinin manzo Allah ya ce kana mu'azun ummatan mu'azun bin jabalin shi kansa al'umma ne annabi ya faɗi wannan tun mu'azun yana raye tun annabi saboda tun annabi na raye mu'azun bin jabal yake kama tele ya karantar da mutane addini an tura shi ƙasar yamal ya ɗauki lokaci yana koyarwa Da haka abin da ake nufi da umma shine wanda ke ɗaukar lalurar karantar da al'umma kullum waye kan mutane ciki al'umma ana ce mai al'ummata madadin al'umma gaba ɗaya wanda ake kira rajulun bi alfil mutum guda a madadin mutum dubu to shine ake nufi a nan ba wai ba tsaya ga annabi ibrahim ɗaya ba kenan kaga an ambaci wani sahabi saboda ayyukan da yake fuskanta na ilmantar da al'umma aka ce kana mu'azun ummatan mu'azu bin jabal manzo Allah ce shi ma kansa al'umma ne ma'ana zaman sa al'umma saboda lalurar da yake dauka zuwa a tura shi Yaman ya dawo a tura shi ina saboda koyarwa to sai annabi ya ambace shi ma wannan bawan Allah al'umma ne kansa Da haka Allah ya ce bayan haka annabi Ibrahim qanitan kuma mai yawan da'a ne ai mudi alli rabbih qa'iman bi amrihi mai yawan da'a ne ga ubangijinsa qa'iman mai tsayuwa bi amrihi ga umarnin Allah duk abin da Allah ya ce yayi yayi tarihi ya ba mu abubuwa da dama an annabi Ibrahim ba su cikin su akwai tauhidi wanda an faɗa muna shi can a suratul anbiya wala kada Ibrahim ibrahima da min qablu wa kunna bihi alimin an ka kawo kissa abin da ya faru tsakanin da muhawara ta uwaye na a gari iraki ko a ƙasar iraki ya yi jayayya da su game da gumakan da suke bauta ma butun bitunin da suke su bauta masu don haka abu na harko da aka azama shine tauhidi ya yi kira zuwa ga kai ya ta Allah ɗaya da kowa cikin abin da yake bauta ba ko dogaro inda ya ƙara bayyana ran da za a kada shi wuta saboda ya karya guma mala'ika jibril da gitto mai cikin sararin da aka kado shi kan iya fara ci ka bukatar taimako ya ce a inda ya naka ne ba ni so wannan da za a jefa ni ta don shi ya san halayyar da muke a bar ni da shi ya gwada dogaronsa yana da ƙarfi da yanzu duka mutumin mu yana cewa wallahi ni ga Allah dogara sai an kama shi za ana kurkuku da shi ce da Allah ki faɗa ma alajiwa ne an wuce da ni ba <laughs> ka gane tawakkalinsa ya rage ƙarfi dan nan caka shi mu wallahi ga Allah ne muka dogara amma sai an kama shi an yi kurkuku da shi da Allah faɗa ma alaji matsalar na fata an yanke mini hukunci saboda ni saboda yanzu hankalin su ya rage ya ya dan raba shi ya ya mai sai ga alajuwa ne kaga to shine annabi Ibrahim bai taba kowa ba cikin dadi ga Allah yake cikin matsala ga Allah yake bai yarda kowa ya ce wa doka an kama ni wannan shine kamala ba hana taimake ke ne ya ga abin da bawa yake da iko amma menene kamala kamala ka ɗebe kowa a rayuwar neman agaji ka aji Allah kaɗai ne a gabanka wanda ne kamala shine annabi ibrahim ya samu wanda kowa bai samu ko ba ya yi kokari baya kamala nan da annabi ibrahim ya samu shi yasa aka yi mai naɗi da ra'isul muwaddidina shugaban masu kaɗaita allah gaba ɗaya saboda da cikin daɗi da cikin bai sun taimakon kowa in ba allah ina fatar an gane to shine allah madaukakin sarki kun ga ya ba ya ambace shi wannan magana ya ce ummatan ɗaya kenan ko ya ce bayan ummatan kuma sai ya ce ƙanitan kuma mai yawan ɗa'a ga Allah na uku ya ce hanifan mai karkata daga barin kowane irin addini hanifa a ma'ilan an kulli dinin ba'inin mai karkata daga barin duk wani addini wanda yake mara kyau ila dinin haƙƙi zuwa gaskiya dinin islami addinin musulunci yabo nawa kenan yabo al'umma ne qaniti ne mai da'a ne mai karkata ne daga cikin bari ko ne addini kuma sannan Allah ya ce walam yakum minal mushrikin abu hudu bai taba zama cikin mushrikai ba da ra'ayin muwafaka da su cikin kowane irin al'amari daga cikin al'amuransa sai Allah ya ce madaukakin sarki shakiran li an'ami na'am ijtabahu wa mu ila siratin mustaqim Allah ya ce na biyar shakiran mai yawan godiya ne li al'umihi ga ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi mai ai qa'iman bi shukri ni'amillah wato mai tsayuwa ne ga godiya akan ni'imomin Allah madaukakin sarki wannan shi annabiyar ko kuma na shidda Allah ya ce bayan duka wannan ijtabahu Allah ya zaɓe shi ya zama bada'insa ay ikhtarahu wa safahu lin nubuwati wa hadahu ila al-islam wa ila wa ala wa ala wa ila ibadati ahad wahid ahad kuma ya zabe shi ya sanya shi zuwa ga bauta wanda an makadaicin nan da an guda Allah ya ce bayan haka wa atainahu fid dunya wa atainahu fid dunya hasana kuma wa in bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya zaɓe shi kuma ya shirya da zuwa gobe bin sama shine addinin musulunci bauta Allah shi kadai dogaro ga Allah shi kadai tsoron Allah shi kadai Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasanatan kuma mun bashi a cikin wannan rayuwa ta duniya aj'alna lahu zikirar Jami'ar fid dunya mun sanya mai kyakkyawan yabo don Allah ya roƙi Allah waje alli lisana sidikin ni fi mi fil akhiri ya ce Allah ka sanya mini kyakkyawar yabo cikin wanda za su baya gari ne ka a samu wani ya soke ni don haka yahuda su ce nasu na nasara su ce nasu na musulmi su ce nasu na kuma Allah ya fi da musulmi nasu na ya faɗi haka a ali imran na baro baro don Allah ya ce inna ablan nasi bi ibrahim lallazina tabau wa hazan nabiyyu waɗanda suka yi kowa cincinta su jingina kansu ga annabi ibrahima waɗannan da suka bi shi lokacin da yana raye da lokacin da bai raye cikin yahudawa duk waɗanda suka daure suka bi annabi ibrahim ka abin da yake kasan tauhidi su suka cincince shi ba waɗanda suka riya wa hazan nabiyu sannan da annabin ga na ƙarshe shi ya kowa cincinta a jingina shi da annabi ibrahim saboda jikansa ne kuma sannan shi aƙidarsa ta yi daidai da aƙidar annabi ibrahim da haka shi ne Allah maɗaukin sarki ce mun ba shi kyakkyawan sakamako na kowa ya bunsa yake babu wanda ke suka Allah ya ce duka waɗanga abu bakwai da aka bashi Allah ya ce inna hu fil akhirati lamin salihin sannan na takwas a ranar tashi alkiyama annabi Ibrahim yana daga cikin managartan bayi ai wa fil akhirati min ashabi darajatin rafi'a shi annabi Ibrahim ranar tashi alkiyama yana daga cikin suke da daraja madaukakiya wa fi ala muqamati salihin kuma mafi daukakan darajojin salihai ranar tashi alkiyama zai tashi kaga yabo tafas da abubuwan da Allah ya yabi annabi Ibrahim da abin da ya wanke shi da abin da ya jingina mai sai Allah madaukakin sarki ya ce summa auhayna ilayka summa auhayna ilayka an tabi' millata ibrahim hanifan ubangiji subhanahu wataala sai girma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk yabo ga annabi akwa annabi ibrahima sai Allah ya dibi mafifici talikai yace summa auhayna ilayka sannan bayan duka wannan abin da muka ambaci annabi ibrahima girmamawa ta ƙarshe aka dubi mafifici talikai da mafi fici addinai aka ce sannan an yi wahayi zuwa gare ka kai kanka mafifici talikai wanda ya zo da mafifici addini an tabi millata ibrahim kai kanka ka bi an addini annabi ibrahim girmamawa ne gare ka sannan kuma shi ko kara mai kamala ai lamma wasafa ta'ala ibrahim bi tilkal awsafi sharifa da Allah ya gama sifanta annabi ibrahim da waɗanda sifofi waɗanda suke madaukaka amara nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yattabi millatahu sai Allah ya umarci annabinsa muhammad ya bi addininsa wal ma'ana summa amarnaka ya muhammad sannan muka umurce ka ya muhammad ittiba'i dini ibrahim wa millati muka umurce ka da bi addini annabi ibrahim al a as-samaha mai sauki kuma mai karkata daga barin kowace aqida zuwa ga aqidar da Allah ya shari'a wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim bai taba zama daga cikin mushrikai ba ai wa ma kana yahudiyan wala nasraniya ba ba yahude bane Auna saraniyan ba ba nasare ba ne mi aka son a faɗa maka nan kenan aka ce shi bai zama tare da kai ba kenan wanda duk ba shi ba ba bisa ga addinin su ba mushriki ne yahudawa mushrikai ne nasara mushrikai ne waɗancan da suka riki uzairu mushrikai ne ta hanyar bautar uzairu waɗanda da suka riki annabi isa da maryam mushrikai ne ko da su nike injila suna cewa su ne kaza kaza Allah ya ce kai baka cikin su mushrikai ne baka cikin mushrikai in kana hana da zani kace to kowa ya san garin da ni kowa ya san ubana kana nufin wane yana da matsala daga wannan alƙali yana iya ɗaukar wannan ya ma hukuncin kace mai shege faɗa kace to wallahi garin ga kowa san ubana to an ba san ubana ba kenan abokin faɗa ka ishara ce kai ta faɗa mai shege na don haka in kazahi na ana iya ma bulala kai mai kazahi a hanyar ta hanyar zika saboda wannan ishara to shine Allah madaukin sarki yawa yahudawa da nasara annabi bai cikin mushrikai ma'ana kenan Yahuda mushrikai na yahuda abin ga nasara mushrikai ne saboda waɗanda sun yi da abota ma uzairu koma bayan Allah saboda yana salihi waɗanda sun yi da abota ma annabi isa koma bayan Allah saboda yana salihi kenan duk wanda ya bauta ma wani salihin mutum kowane na in dai ana riƙin uzairu ko a riƙi annabi abin nan annabi isa a rike su kaga wanga tabba mutanen kirki na shaidanci daga cikin addinin attaura da injila da alkur'ani aka rike su aka yi aka zama mushrikai kenan duk wanda za ka rika a duniyar dan adam malami ko aljani kowaye kuma yadda duk kai ibada da kokari ran tashi kiyama za ka tashi layin mushrikai shi ta amma baita ko ka so ko ka haka abin zai ina fatar an gane to shine Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu ta'ala wa ma kana min al-mushrikin ay wa ma kana yahudiyan aw nasraniyan wa inna ma kana hanifan musliman yace huwa ta'kidun akharun wannan wata karfafa ce ta daban li maza mazaimil yahudi wan nasara saboda ayi raddi gariyawar yahudawa da nasara annahu ala riyawar da suke suna ka addini annabi ibrahim Allah ya raddi ya ci karya ne annabi ibrahim bai tare da su cikin kowane irin abu na an gama da wannan matsala ta annabi ibrahim an yabe mu an yabi annabi ibrahim an ƙara kamala, gare ta inda aka ce mafifici talikai gaba ɗai shi ma ya bi addinan na mu ma kenan abin da aka umarce mu da kaɗai ta Allah da dogaro ga Allah da hihi ta tsoron Allah akan kowa bisa ga kowane mahaluki kuma wannan ba wurin ga ɗai ba ne Allah ya yi magana ga annabi ya kwaikwai annabi Ibrahim can ƙasan Ƙur'ani Allah maɗaukin sarki ya faɗi wannan ko abin nan ce suratul mumtahana ne mina da yake cewa ta akramakallah قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء kaga Allah madaukin sarki ce kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim kike abin koyi kike ya kasance gare ku ga annabi ibrahim ina kuka tai ta yi li liqaumihi lokacin da suka ce mutanen su uwaye da yan uwa da kabila gari da kowa suka ce ina bura hawo mun barranta daga gari Ba a lokacin nan ba ko wata jama'a ta ba shi na da matar shi saratu sannan da annabi hudu yana dan dan uwansa su uku suka bar iraki suka ce ina bura a min kuwa min ma ta abu nuna min don lahi mun barranta da ba yaya tsakanin mu da ku akan kun Allah kuma mun barranta ga abin da kuke bauta ba ko ga Allah kuma yau ta bayyana makiyan ku muke makiyan mu wa ba da bayyana bayyana kun adawatu wal bagadaw a kiyayya ta bayyana da kyamar juna ta bayyana kuma wallahi ba za mu ja da baya ba abukar adawa kuma muke hatta tu billahi wa da sai da kuka yi sai da kuka yi imani da Allah shi kadai da duk ba ku da imani da Allah ba ba mu ba ubana ubana ubana yana ciki yan uwan ubana yana ciki uwaye ne da kayu rabi ne na cikin ga daga yau an banna babu sauran shirya sai da kuka da kuka ce Allah da ya wani dali an ka ce cikin wannan akwai abin koyi gare a cikin suratul abin na al'ami ƙarshen suratul al'ami Allah ya ce kul innani hadani rabbi أنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين kaga can aya surar da ta yi magana kan tauhidi da abubuwan shirka aka yi nasu na tadoji da al'adu yanke-yanke da sauransu duka Allah wa abin nan sai karshe sai Allah ya yi magana ya ce ya faɗi maganganu wasiyar annabin Allah da aka ta karshe wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an yi condemning wannan can shi ne aka tawo karshen sa aka ce ka ce kul innani hadani rabbi ka ce ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqimin zuwa ga gobe bai madaidaici dinan kiyam addini daidaitacce wani addina daidaitacce aka ce millata Ibrahim hanifan addini annabi ibrahim mai karkata daga barin addini kowa zuwa ga addinin gaskiya ko ba haka ba dinan kiyama millata ibrahim ne wa ma kana minal mushriki da haka nan ga ko ina cikin alqur'ani zaka samu Allah ya girmama annabi ibrahim da cewa addinin ka cokan din shi dogara wuri guda an ka toge aka ce kan mu koyi annabi ibrahim Allah ya ce illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay'in ko ba haka ba Allah ya ce wuri guda abba son ko Ibrahima shi ma wannan yayi shi lokacin da ka tsammani rabo ga ubangijinsa ya ce ma ubangijinsa lokacin cikin suratul Maryam salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya da aka yace zama lahiya tsakana da kai na barka ya ce wallahi in baka kaurace mini ba to zan jefe ka da muggan maganganu ko ko zan jefe ka zuwa su ce ba mu bata kai can ba ni wallahi na barka wanda kan nemi a barka na barka daga yau ana ce mai salamul mutarakat ma'ana sallama barin juna ba cewa ya aminci Allah ya tabbatar maka ba cewa ya zama lahiya tsakana daga kai in dai wanga addini ka sa wada na barka da addinin ka na kama nau a zauna lahiya zauna ci aka addinin ka ni kuma na kama hanya ta har abada ba sallama ce ta yi mai ta Allah ya aminta da shi to amma a ƙarshe sai ce sa astaghfiru laka zan ci gaba da roƙon maka Allah ga zan ci gaba da roƙon Allah ya gafarta maka don Allah mai lahi kake ba baka ya guji innahu kana bi Hafiyar, ubangiji na mai saurara mini ne mai mini biyayya ne ga abin da yau mai biya min bukatu na ne don haka zan roƙon ma Allah Allah ya ce to wannan gurin ka koyi annabi Ibrahim kakkaro kan ma mushriki gafara To yana babanka kakkaro kan ma mushrika gafara don tana uwanka kakkaro kama mashiriki gafara don yana abokinka kakkaro kama mashiriki gafara don yana surukinka ba komi an matsayinka da mashiriki radda ya mutu magana zuwa ka ce ma Allah ka gafarta mu wani Allah ya ce wallahi ka kai nan wurin nan an hana ka koyi Annabi Ibrahim don shi ma ba bari ya mutu akan wannan aqida ba Allah ya faɗi alqur'ani yace wa ma kana istighfaru ibrahima illa an mau'idatin wa adaha iyyahu Falan tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a istighfari ibrahim oh, gaban shi bai kasance ba wace don alƙawarin da yayi mai akan yana raye Falan tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana gare shi babansa dai makiyin Allah ne yau shi ya bayyana gare shi radda ya mutu bisa ga kalmar da ba ta kware ba ta addini radda ya gane ubansa ya mutu kan kafirci tabarra an aka ce daga ran na yabbaran da du'a ubanai addu'a ashe ka ganan batun ka ce wai ya soyayya muna da yan dangantaka da wa'an ta sarakuci ko ta dangantaka ka roƙon mai Allah ka tabbatar da ya mutu bisa ga shirka Allah ce nan kan ba a yarda ku koyi annabi Ibrahim ina fatar an gane don haka annabi Ibrahim abin koyi koyo ne ko ina amma wancan kalima na ita ma Allah bai bari ya mutu akan ta ba da ya gane babansa ya mutu mushriki kenan sai yanke da gare shi don haka ka jingina mai wa mushriki addu'a irin addu'ar da zaka babanka yana rai Allah ka shirya ni uwaye Allah kamar yadda ya faɗa wa gafirli abi innahu kana min ad ga gafata yana cikin batattu Allah hidaya ya karo kan mai nan ga kai ma in suna raya halatta ka roki Allah ka shirya mini babana Allah ka aza ki ga hanya madaidaiciya ran da ya mutu akan wannan hanya Allah bai so shi da wannan da kaka so ba kai hakuri ba kai Allah so ne ba don haka Allah ya ka gare shi ya ka girma gare shi kuma ya hika so ne don ya ta ci da shi ya shayar da shi ya bashi lahiya lokacin da ya kiraye duk wanda kaka so baka bashi lahiya za ka kara mai ko na guda amma Allah ya saboda son da yake mai jinkirta mai biyar cika mai waɗanda amma bai hana kuma in bai yi da nan ba so shi da wannan rahmat ba Allah bai bashi ita ba ka yi haƙuri Allah bai ci sai ba to shine na Allah madaukin sarki ya cira da mai ce inna ma ju'ila sabtu ala allazina inna ma ju'ila sabtu ala allazina ikhtalafu fi wa inna إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم الله an sanya asabar ne alal ladzina talafu fihi ga wanda suka saba ba don suka yi sabani a cikin sa cikin sabani ga al'amarin addini nan magana ce ta ay lam ka azimu yawmi sabti wa tarkul amali fihi min shari'ati ibrahim Allah ce ka hausani girmama asabar da bari ayyuka a cikinta a aje a rufe shaguna a rufe komi ba a zuwa aiki ka sani Allah ya ce ba bai cikin addini annabi ibrahim don ka ɗauka cewa shi ma yana cikin addini annabi ka girmama shi a bai ciki baya cikin wa inna ma ju'ila tagaliza ala al-yahudi la ikhtilafihim fi ad-din wa isyani amrillah an sanya asabar ga yahudawa an ka gallaza musu saboda saɓaninsu da suka yi cikin addini da saɓa ma al'amarin Allah maɗaukakin sarki saboda Allah juma'a ya zaɓa musu abinda Allah ya zaɓa musu juma'a ta zama ranar su don an ce an sanya ma a ma'abuta addini wata rana ya tafarrahu na fihi li ibadatu rabbihi wanda za su wofinta a cikin su yi sarara ga ayyukan su je su shagaltu da bautan Allah da godiya gare shi da aka zaɓa mai yahudawa a suka ce a ah, nan mu Allah ya yi aiki kwana shidda wala kada kalaka na samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lugubi to suka ce Allah ya yi halitta samai da kasai da abin da a cikin su kwana shidda ya fara lahadi altanin talata larba alhamis juma'a sai wuce rana kaga kwana shida din ga suna Allah ya halitta sammai da kasai da abin a cikin su sai ran asabar ya zamba ai yi aiki ba suka ce mun zaɓi ran da Allah ya huta mu ma nan muka huta to amma shi Allah ya ce ƙarya ne shi Allah bai gaji ba ya huta ya ce ma masana min lugubi mun halicci sammai guda bakwai da kasai da abin da a cikin su duk wata gajiya ba ta shafe mu ba saboda al'amari ne wanda aka cewa kun ku kasance kawai sai su kasance ba wai tare da cewa kai ku ɗauko wanga ku gama da wanga ku jawo wancan a kwaɗa wancan ba iri ne na halittun bayi ba a'a wannan aiki ne da aka ce maza sammai su kasance wanda aka so bisa ga yadda suke dinga kasai aka ce kuma ku kasance don haka sai su ka kasance to shine Allah ya ce duk wata wahala ba ta shafi mu ba dai a ce wai mu ma mun gaji mun huta ne shi yasa sai ku Allah ya ce kuskure na ku ce wai kun kwaikwayi Allah cikin wannan aiki sai aka ce to shikenan an haramta muku duk wani aiki ranar duk da kuka yi haka ba dai rana ce wanda kuka zaɓi ita ce Allah ya gama aiki ba ita kuka zaɓa to shi kenan juma'a ta kuce mu amma aiki kowane iri bai halatta ba an kai punishment nasu cewa ba a zuwa kasuwa ba a zuwa gona ba a komi an ana duk abin da mutum yana wani sana'a shi ke ne aikata raniya za a rubuta mai zuwa wonin nasu na an kai ana cikin tahiya addinin su zamanin su ya wuce aka shafi shi da injila injila ta tawo aka umarci annabi isa da kira cikin yahuda shi ma dan kabilar gidajen yahudawa ne kamar mujaddadina shi ma an ka ce to an zaben musu ranar juma'a suka ce a ina mun ba musu radda Allah ya fara aiki ranar muka fita mu radda Allah ya fara aiki wace rana ce Allah ya fara aiki ran lahadi ya sa aka ce ta al'ahad al-isnain al sulasa al-arbi'a ko ba haka ba suka ce to da Allah ya fara buku ran ajiya su kuma sai aka yi punishment nasu aka ce to shikenan duk da kai hakan ga an haramta muku duk wani aiki nan ba ku da iko duk wanda ya wani aiki ranan ya aikata haramiya shine manzo Allah a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu huraira da hadisin wannan huzaifatul yamani yace manzo Allah yace nahanul akhiruna al-awwaluna da al-qiyamah adalla Allahu al-yahuda an jum'ati wa hadana Allahu mu ne al'umma ta karshe kuma mu ne magabata ranar tashin kiyama Allah ya batar da Yahuda da Nasara daga bari ranar jum'a ya shiryar da mu zuwa ga jum'a. Ka kaga yinin shine na farko amma a Juma'a Asabar Lahadi sai ya zama mu da Juma'a mu na farko a nan ga diga sannan yahudawa sannan nasara sai Allah ya fatar da su da gagga rana mai daraja tasu a gurin Allah ba su da wata daraja asabar ba su da wata daraja da aka ambaci da ita haka na lahadi ba su da wata daraja da aka amma juma'a ko karanci addini zai gane falalar da a cikin yinin juma'a a aka sanya fihi sa'atun cikin juma'a akwai wani wata sa'a wata awa guda ko sa'a guda wanda babu wani bawa da zai muwafaka da ibnu rakun Allah face Allah ya amsa mai bukatunsa na duniya da lahira sannan fihi kulika adam cikin juma'a aka halicci adam wa fihi unzila a cikin shi aka saukar da shi kasa wa fihi udkhila aljanna cikin juma'a aka sanya shi aljanna wa fihi ukhrija minha a cikin juma'a aka fitar da shi daga aljanna sannan wa fihi taqumu sa'atu cikin yinin juma'a kiyama za ta tashi don haka an kalli safa abubuwa masu daraja manyan abubuwan da suka faru da za su faru duka ranar juma'a ranar juma'a cikin ranar juma'a aka halicci sammai guda da kalmai bakwai da kalmai aka gama halitta gaba ɗai ranar ne aka kare halitta su kaga yana da falala cikin cikin juma'a aka halicci annabi adam shugaban talikai ya yi annabi adam cikin ranar juma'a aka shigar da shi aljanna cikin ranar juma'a aka hitar da shi kuma aka ce wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jum'ati kiyama ba ta tsayi sai ranar juma'a kun ga yinin mu ya fi nasu falala ba an baci ga wani abin da zai faru asabar ba ga wanda aka halittara asabar ko lahadi ba wani mai daraja ko wani abu muhimmi da Allah zai yi ko yayi aka ce ra asabar ko lahadi aka fara su an girmama mu ko ba a girmama mu to amma ya kamata mu girmama kanmu ku kalli yadda suke girmama waɗannan na idanuwan guda biyu za su wanke 'ya'yansu su goge tufafinsu su wanke jikuna su goge su yi komi su hito suna ta da gaba ana ta sauri amma kai ka hito ran juma'a wadai da tufafin ka na zuwa gona da na zuwa juma'a babu hulla babu komi wai kawai kai wani ordinary yini ne dai kamar ba wani bambanci dai sai ka hito wa kaka to wannan bai yi ba an shar'anta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa babu wani mutumin da juma'a za ta sama yayi wanka ya sa tuhahin da Allah ya kore mai kyawa. ya shafa wani abin da gare ka turaren ɗakinsa ko man turaren ɗakinsa mai kamshi ya hito ba abin da sai face zuwa falar juma'a bai taho masallaci ya rarrabe tsakanin wasu mutum biyu ba face wannan hitowa kadai Allah ya gafarta mai zunubin da yau daga juma'a can zuwa yau da daɗin kwana biyu ko uku ku kalli wannan yau da haka an sanya falala amma sai da aka jingina shi ga wasu abubuwa ka tsaya ka yi wanka ka tsawo kyawawan tuwa inda kake zuwa jin kira da su ko kake zuwa wurin gona da su a filikanci ko bi na kwangila na san dai baka sa yara garuda ka ta zuwa ofishin gona to don haka ana son juma'a ka bambanta juma'a ka da inanuwa saboda waɗancan da aka ba ita suka iya waɗanga inanuwan da suka kirkiro ma kansu za su girmama inanuwan ba inin bai da wata falala ga Allah amma za ga sun yi wanka sun goge tufahi sun shacin gashin kansu sun fito suna walƙiya kuma ba wata falala ga yi amma da haka saboda su suka zaɓa ma kansu suna girmama abin to kai da Allah ya zaɓa mai ne mafifici ya kamata a ce ka girmama ne. da muhimmantarwa amma mu Allah da yake ba mu abinda aka zaba muna ne muka karba Allah bai gallaza muna ba inda haramcin aiki yake kawai ya ayu hallazina amanu idan nudiya lis salatu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt kuma dalikum khayrun ta'lamun kaga inda haramci yake wuri guda ne Allah ce ya masu imani da Allah idza nudiya lis salati yawmil jum'ati in aka kira na halarta sallah na yinin jum'a fasau ku yi gaggawa ila zikrillah zuwa Allah wa bai a kudi ci kasuwanci da an yi kira na biyu kenan haramun ne kai kasuwanci in ba sayan ruwan arwalla ba ba abin da aka yi makaron na sayi in ka yi ka aikata haramu wannan gurin kadai saboda girmama juma'a an haramta da an ce an yi kira hayya Allah sala ranar juma'a shikenan duk wani cinikayya da za ka yi shikenan ya zama haramu Wani kira wannan da an tushe kira na shi yake haramta duk wata cinikayya shi yake haramta duk wasu bayanai in masallaci kake da sauransu da an yi kira na biyu wa'azinka da tambihin ka duwa da ka ya zama haramun da an yi kira na biyu shi kenan baka da sauran gani wani yana kuskure kai mai wa'azi har da wa'azi da komi daraja an haramta komi a wannan lokacin sai haramcin ya tsaya dan guntu iyaka lokacin da ake bayar da juma'a nan nan ɗaya ne aka haramta ma wani aiki da an gama kuma Allah ya ce ku ka zuwa sallah wa zarul bai akbar kasuwanci zalikum khairul lakum yin haka ya zama alkhairi gare ku saboda fallalar da a cikin wannan aiki in kuntum ta'lamun amma Allah ya ce fa idza qudiyat salatu idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Allah ya ce amma fa idza qudiyat salatu in aka gama sallah to shikenan haramcin ya dage ku fantashiru fil ardi ku wazo cikin kasa ku tahe zuwa cikin kasa mai sana'a ya je ya kasa mai tsirfa ya je ya kama tsirfa dinai mai tahiya ya kama tahiya kai haramcin da aka sa duk ya dage daga an gama san an tashiru fil ardi wa batagu min falla ku nemi falla Allah ku je mai tsirfa mai kallon bawai mai kallon yankwai, mai tallan mine kowa ya je ya kama sana'a ku nemi falla Allah madaukakin sarki don haka in ka gama juma'a ka hito ka ce ya Allah mun gama abin da ka azamu ya Allah yanzu kuma Allah muna neman fallaka ka Allah ka taimake mu ba mamaki Allah ya taimake ka wannan fannin zaka ne an gane yan uwa to kun ga wannan haramcin namu ya tsaya ga kawai lokacin bayan a su yinin gaba dai da ran da yini ya kullo alfijir yake to haramun ne ba yahude in ran asabar ne ya aikata wani abu har rana ta koma ga Allah haka nan nasara ran lahadi da ran da alfijir yake to haramun ne ya aikata wani abu wanda ba zuwa iri ibada ta yi ba har sai ran ta koma ga Allah kuma babu yin bai da wata wannan ko ka zo aikin banza na kun ga wannan yana gwada mana kada ka yarda ka zaɓa maka abinda Allah bai zaɓa maka ba yi haƙuri ka zaɓi abinda Allah ya zaɓa in baka zaɓi abinda Allah ya wahala ɗaya za ka yi ta yi ko ba yan bukatu Allah ya taimake mu to shine Allah madaukakin sarki ya ce an sanya yini asabar alal ladina talafu fihi ga waɗanda suka yi sabani gare shi kuma wa inna rabbaka lalle ne ubangijinka la yahkumu bainahum zai hukunci tsakanin su yawmal qiyamah ranar tashin qiyama fi ma kanu fihi yaktalifuna cikin abin da suke sabawa gare shi na al'amarin addini Allah zai hukunci tsakanin su game da wannan sabani ne don haka yan uwa sabani game da barin shari'a ba sauki gare shi ba sai Allah ya yi hukunci ga duk mutumin da ya aji abin da aka shari'anta mai ya dauki wannan sa bai gano illa abin nan sai ranar tashiyar kiyama amma tun na duniya za a bar shi ya yi ta wahala bai mu galaba tsakanin masu suma da shi masu gaskiya ransa zai ci gaba da faci ga abu yana gani yana so ne amma bai da dalilan da zai kare shi yayo yayo kalumu ga kalumu ga bai so ga bai so a gamu a karatun na ya kawo bakin ciki ya so a bar shi ɗaya abi ne bai bai so a ci a kawo sannan bai da lada sannan bai da tanyo Allah shi na sai ta kokari ya tanyi abin na Allah bai tanyo da ciki ne kullum zai ga abin in ga gaskiya zai ga abin ne na na kasu gaskiya tana rinjaya kuma bai son ta kun ga bakin ciki nan duniya da wahalar banza kuma da sannan da tabewa ran tashi alkiya sai Allah madaukakin sarki ya ce udu ila sabili rabbika ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan na'am inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an وهو أعلم بالمهتدين sai Allah ya ce ma annabin sai faɗa mai ƙa'idojin kira zuwa ga Allah yadda ya umurce shi don a gwada mana muhimmancin wa'azi sai ya ce mai udu ila sabili rabbika kai kira zuwa hanyar ubangijinka ai udu ya muhammadu nasa ya muhammad ka kira mutane ila dinin lahi zuwa ga addinin Allah wa shari'atihi da sa al-qudusiyya wanda take tsarkakakkiya bil uslubil hakimi da tsari wanda yake mai kyau walludufi sannan da taushi bima yu asiru fihim ga abin da zai sa maganganun ka su yi tasiri a cikin zukatansu wayan ja'u waton waton ta hanyar kuma a ci nasara labin zajari ba ta hanyar tsawatan mutane ba wata anibi da yawan zargin mutane wal kaswati da sanar da da abin ga da tsananta kalmomi busashin kalmomi wa shidda kakai haka Allah adda da'awar tashi amma ya ce da Allah ka sa hikima cikin kira saboda ba ba kiran ka shedara tun zagin mutane da darantar da su da menene babu to wanga da muka yi shi ko kaka shi mun mun ka sa kanmu wannan wata bukata a cikin zuciya ko da mai wa'azi zai hau wa'azi yana da bukatunsa yana jin takaicin suwa ne nashi takaici nashi na kai don haka zai yi kokari kullum misalin su darantar da su wani abu Allah baya su ba wanda ya kai fir'auna sako amma Allah bai aiki annabi Musa da Harun a karmaka Allah bai yace musu izhaba ila fir'auna qula ila fir'auna innahu tagha na'am qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allah yace ku tafi zuwa ga fir'auna in kuka je ku ga masa qula lahu qawlan layyinan fir'auna yayi dagawa saboda ya shi Allah ne duk abinda bawa zai na ta'addanci bai kai ya ce shi ne ubangijin talikai a duniya ba amma aka ce firawuna ya yi allah ya yi ɗagawa amma duk da haka wa kula lahu layin nan in kuka je ku ga mai magana mai taushi la'allahu ya tazakaru yi ya yi tunani cewa shi ba allah ba ne au shako ya ji tsoron ubangiji nan da ya san shi ya halicce shi shi ka ci sai shi ka bashi iska shi ka bashi laya tayo ya ji saunar wannan ubangiji ya dawo daga bari abin da yake faɗa Allah ya san bai ganewa amma don ya koya ma masu wa'azi usulubin da ake son wa'azi ya kai akai ne kai alkhairi kaka kira zuwa gare shi alkhairi kaka talla tallata shi da kalmomi masu kyau tallata shi da zuciya fara ba ka nuni kowa da sharri zuciyarka ba ka da wani gilli ga kowa in ka kyamaci wani a madadin ya saki hanyar Allah ne ke kyamatai ma'adinai da za ka ɓanna ka ɓanna shi ne saboda Allah ya ɓanna shi amma ba ta hanyar gilza ta kalimomi muna na da izgili da wasanni da sauransu da kayan wani ba bai ganewa kuma wani in ba a hattara wani bai gane zai gane ɗan adawa gare ka wanda kaka jin ciwo kaka son kai a ɗebe ta kai amma in ka sanya ka masu albarka masu saukin fahimta Allah zai sanya ma da'awa albarka don ba ta haka ci an ce ma fice halittu Allah ka yi kira zuwa ga ubangijinka da mi bil hikimati da hikima hikima na nanga ga malumma sun yi maganganu a kanta shine kan kunga ga abin aka faɗi na nanga ga bil bil uslubil hakimi da tsari mai kyau wal ludufi wal lin la bi zajri wala bi ta'anibi wal ba da tsawata ba ba da zargi ba ba da jefa muggan kalimomi ma sanani ba Allah ya ce in ta hada ku jayawa jaya wa jadin kai jaya da su da dalilai wanda suke mafi kyawu ai wa jadilul mukhalifina bi tariqati allati hasan da hanya take mafi kyau min turqil munabar ta hanyoyin muqabala wal mujadala bil hujaj wal barahin ka gawo hujjojin ka da dalilai wal rifqi wal nini kuma sannan wajen maganganunka yana so a tadda harshe kana yi kasa kasa ba mai gida ya kuri ba haka nan na ba a hankali a hankali saboda shi ta ƙarya tsaye ka talla ƙarya ko da rigima ake tallata don haka nan aka ce ka zama mai Kalimomi na kwarai da taushin magana Allah ya ce saboda inna rabbaka lalle ubangijinka huwa alam biman dalla shi ya amma fi sani ga wanda ya bace an sabili daga barin tafarkin sa wa huwa alam bil mutadin kuma shi ya san ba shi riwa a inna rabbaka ya muhammadu lalle ka ya muhammadu huwal alimu shi amma sani bi halid dallina da ya waɗanda an fatattu wa mamuta dina. da halai waɗanda an yi fa alaika an tasluka ɗariƙar hakima fi da'awatihim ya zama wajibi a gare ka shiga hanya ko tagwan tagwada gwanin taka da kalmomi kyawawa ta hikima fi da'awatihim wajen kiran su wa munazaratihim da jaya da su wa laysa alayka hidayatuhum ba akan ka ne a shiryar da su ba wa inna ma alaikal balag abinda abisa gare ka iyar ma Allah aikinsa kuma ga wanda ya ce iyar mai wa nan hisabu amma muke muke hisabin abin da a gare su na zunubai don haka ka ashe uslubin da'awa ya kamata dai ka sani ba a fuskantar mutane sai an sa abin nan da suke lalle batacce ne da dalilan shari'a sun yi abin da ya sa ma shari'a na biyu ba wai ta hanyar leken asiri ba ka tuma ka fada gidan mutum don a gano giyaye ka babu ka tuma ka fada gidan mutum ka haura bangon su don hakan mai da mace babu sai fa in kai hukuma ne an ka san gidan nan gidan fitsara ne hukuma tana cewa ba yarda da gidan nan ba a je a dubi na na kai ciki ita hukuma tana da yanci amma kai mai wa'azi ba ka ba ka da ita ina fatar an gane don haka Allah ya faɗi wannan yace to sannan ƙarshe wa in aqabtum fa aqibu in aqabtum fa aqibu bi mithli ma bi don haka madaukakin sarki ya ce aka aqabtum in za ku yi hukuma ga wani wanda ya yi muku laihi fa aqibu ku yi hukuma bi misli ma aqabtum bihi ko ko ma uqibtum gwargwadon abin da aka yi muku da shi in an yi muku wani abu da kusan kurama to kurama gwargwado ku kalli abin ga adalar musulunci an riga an cuce ku amma ana so in ma ramuwa ta kama ku yi to ku yi gwargwadon abin da aka kakuce iyaka mu masala adara Allah ba a san wanda ya baka abin ka zo ramuwa kai iya da abin da ya maka Allah ya ce wala in sabartum wallahi tallahi in kuka yi hakuri kuka yahi ma wanda cuce lahuwa kuma wallahi tallahi Allah ya ce lissabiri na wallahi hankurin na yahewa ta fi zama alkhairi ga waɗanda abin da za ka samu bisa ga an cuce ka kai ya mu da za ka wa kanka duk abin da za ka wa kanka abin da Allah zai maka ya shi ka yaɗe sai ka samu lada an cuce ka sai ka gane don Allah an ka cuce ka ce kai bare tabbatu an gabar da ce bai gane ba ne kamar yadda manzo Allah ya mutane maka kun san dai abin da an ka yi sai maka yana son an ka je an ka kashe mai babba ne da babban mai kariya gare shi ranar yaƙi hudu an ka kekkece ciki ne an ka hidda an ta kai an ka ba hindu tana tattauna tana kunji da ita ya taho ya ga irin yadda aka yi mai musla aka kikkille shi aka fayyace cikinsa ya yi kuka ya ce wallahi in Allah ya taimake ni a kan waɗanda mushrikai la'umassilan na bisa min minhum bika zan yi musula ga mutum saba'in cikinsu a madadin abin da aka yi maka shi ne Allah ya saukar da ayat ya ce haba kai alkhairi kika tallafa shari ya ce in za ka yi ramuwa don Allah ka yi ramuwa irin abin da aka yi maka guda an kawai maka musula gare shi ka yi musula ga kahiri guda daga cikin mutane ba in ko ka yi haƙuri wallahi tallahi Allah ce haƙurin ne ya zama alkhairi ga masu haƙuri mi mutum zai zaɓa waje za a sayi atin? waje za a sayi atin sayi atun mitluha amma kuma man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah don me innahu la yuhibbu zalimin Allah ya ce wajen za a sayi atin sayi atun misra sakamakon mummuna ya yi maka yi mummuna kwatankwacinta ya ce ma shege ka ce shege ka ce dan ta ka kara shege kawai kai zai kai ubangiji ya sanya mana addini gana akwai akwai adalci a cikinsa ko mabiyin sai bai tara ku addini duk a idojinsa mutu yadda mai ce ma shege ga ka da kai ka san uba ne wadai ka san uwa ta wata ke ma duk ka daure ka bar abin da ka sani na aibin uwa ta da uba ne ka dai sai aka ce mai shege ka wucewa ka Allah yana da wuya ko mai da wuya Allah ya ce ai hakuri in za a yi in za a yi ramuwa a yi ramuwa da abin da gwargwano abin da aka waje za a sai a tin sai a tun amma Allah ya ce man afa wa aslaha wanda ya kauda kai wa aslaha ya gyara ya madadin sharrin da kai ma kai alkhairi ajaru wa Allah ila da tana can ga Allah Allah dai sa abin da zai bashi Allah ɗaya sa abin zai bashi da haka nan Allah ya baka dama karama ba a yi irin yahudanci ba kaudu kawai ba yahude in yau in ba yahude babu yahewa babu rangwame kawai za a yi ramuwa ne nasaranci ya taho aka ce kawai yahewa kawai babu ramuwa musulunci ya taho an ka ce gaga ka tsakani abu ko dai karama ko ka yahe ko ka yi idiya in ya rotsa kana da maka ce a biya ka hakkinka a wa rocin nan kuɗi a biya ka kuma in kai yahe yahewa ta yi wato ku fahimci yadda musulunci yake da shi yasa ya fi kore addini a ce ma rama ka ce rama an ka ce rama wallahi in kana so kaga kana da iko rama yanzu ka ce to duk da an ce rama na yahe don Allah wani ya warkar da zuciya bisa ga a ce wallahi baka ramawa ba karamawa in dai ma a biya ka dai amma wallahi ba tura ma babu ko ka tai kana su shiga zuciyarka a hana mara rama don haka in aka ce ramawa ne kana da haƙƙin karama kai ka to shikenan da ina da haƙƙin haƙƙi na na ko an kace to na yahe zaka tai zuciyarka ba ta da komai na damuwa cikin ina fatar an gane don haka addinin mu kana da dama ka karbi diya kana da dama ka yi rangwame amma yahudawa ba ka yahewa babu komi ramuwa kawai nasara yahewa kawai babu ramuwa mu ko addinin mu ga yahewa ga kuma ramuwa aka ce in kai yahe amma yahewa ta zama kai kuma sannan ga karɓar diya in kana so ka da haƙƙinka shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace don haka wala in sabartum wallahi in kuka yahe lahuwa khairul lisabirin wallahi yahi zama alkhairi ga waɗanda suke masu hankuri Allah ya ce don haka wasu wa masu sabaru illa billah wa ma sabaruka illa billah lokaci yayi to ai darasin ma ya kare hawa alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun karkare ayar ka sai mu tsaya inna allaha ma'al ladina ittaqaw wal ladina shine na aka faɗa muna fa innal uqubata mubahatun haqiqa tabban ga addinin mu na musulunci wallahi uquba ce ne wa tarkuha afdalu amma barin barinta shine an mafifici don haka Allah ya ce ma annabi so wasbir kai hakuri wa ma sabruka illa billah kada hankurin kai kasance face don Allah ai wasbir ya muhammad alama yanaluka min azab bi sabilillah kai hakuri ya muhammad aka abin da zai same ka na cutar a bisa ga hanyar Allah fa ma tanalu hadhihi almartabatu rafi'a illa bi llahi wa tawfiqi ba ka samu wagga daraja madaukakiya da matsayi babba face da taimakon Allah don haka wala hazan alaihim ai la tahzan alal kufari in lam yu'minu kada kai bakin ciki akan kafirai in ba su yi imani ba Allah bai so ba wanda Allah bai so da abu ba mai bashi ba wai imani kadai ba kada kai bakin ciki akan wata dukiya da kan bida ka samu ba ko mukamin da kan bida ka samu ba cikin rashin sagare ka akwai wata hikimar da Allah ya koyi ma baka sani yana yiwa kana samun abin ne ya zama maka sanadiyar zuwa wuta sai Allah ya hana maka ashe zuwanka aljanna ya yi maka samun mukamin da zai zama sanadiyar zuwanka Kabinin dukiya kabi da haka gaji baka samu ba yana yiwa kai ta bakin ciki ga suwa na me dina na shi kaza kaza kaza kaga kamar wani a'a kai Allah ya san ka in ka samu dukiya ba kai ma kyau duniya ga sai ya hana maka kar kai bakin ciki akwai wani alkhairi da koyi na gaibi wanda kai baka san shi kana yiwa kabi ni mata ka rasa kai ta bakin ciki wance ina so yana yiwa auren ka ta babu wani za ta raba ka da Allah za ta zama sanadiyar ciya cewa ka kai hankurin ka don haka shi shine aka ce kai hankuri kuma hankurin kai ya kasance a ci illa billahi ga wala ta hazan kai bakin ciki wala ta fi da ki mai mayan kurona kuma kakka zama cikin bakin ciki kullun ai wala ta fi da ila wala yudik sadaruka kada kirjin kai kunci bima yaquluna min safahi wal jahli ga abin da suke faɗa maka na wauta da jahilci wala bima yudabbiruna min al-makari wal kaidi haka na abin da ka tare da hakan ka na dukka da makirci Allah ya ce inna Allaha ma alladhina taqaw Allah na tare da wanda suka ji tsoron Allah walladhina musinuna da masu kyauta ai mal muttaqina bi ma'unatihi wa nasrihi Allah yana tare da masu takawa in kana jin tsoron Allah Allah zai kare ka zai taimake ka wa ma al-muhsinina Allah yana tare da masu kyauta bil hifzi da tsaruwar riayati da kiyayewa wa man kana Allahu ma'ahu wanda duk Allah yake tare da shi to falan yadurruhu kaidul kaidin duk kaidin masu mai masu kaidi ba ya tafi sa da komai za a kulla wagana a kulla wagana bai rage ka da komai saboda Allah ka baka kariya don haka yan uwa mu zama tare da Allah ko ba mu zama tare da mutane ba kaidi mai kaidi bai maka kowane irin tasiri za a yi kamar zan ci nasara akan ka amma an ci nasara akan shi abin da ya yi ma ya samu zunubi kuma kai ko ka samu lada abin da ya maka na makirci kuma Allah bai hana maka kai inda Allah ya nufa din komi kai din bai hana ka kai ga abin da Allah ya nufa kai gare shi wannan ayoyi karantarwa ce kyakkyawa ga musulmi mabiya alkur'ani Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyaye su da aiki da su a cikin rayuwar mu. kuma nan za mu dakata insha Allah karshen sura kuma karshen darasi yau abinda muka karanto cikin wata sura mai albarka suratul nahl sura kidaya ni'imomi da wa'azoji Allah ubangiji ya amfane mu da su abinda muka yi kuskure ciki kuma ba da gangan bane Allah shi ya haye mu da subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah